بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر الصبر sha biyu ga watan rabi'un al'akhir hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da rana 28 ga watan Nuwamba shekarar miladiya ta 2020 wannan shine kasir na 83 cikin jerin girka susuwan karatun littafin al-istiqama wallafar al-imamu shaykhul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta mishi Ibn Taymiyyah yana mana darasi ne akan wato ƙa'idojin da ya kamata a bi wajen fahimtar nassoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama musamman waɗanda ke da alaka da ahadithu sifat al-khabariyya yana yin dogon tattaunawa doguwar tattaunawa game da maganganu da ya dinga ɗaukowa daga littafin ar-risalatul qushayriyya ta Abul Qasim al-Qushayri za mu tashi yayin da mala yake cewa qala wa sami'tuhu ya'ni aba abdurrahman yaqulu sami'tu al-ustadha aba sahl al-su'luki yaqulu al-mustami'u bayna istitarin wa tajallin malan yace qala sannan sai kushairi yace wa sami'tuhu kuma naji shi ya'ni aba abdurrahman yana nufin naji abu abdurrahman inji ibn timiya wato shi mai riwayar littafin na kusheri yake cewa na ji abu abdurrahman al-kusheri yana cewa as-sulami amin abu abdurrahman as-sulami kenan ko yana cewa sami'tu al-ustaza aba sahalin as-su'uluki na ji malam abu sahal as-su'uluki shine muhammad ibn sulaiman ibn muhammad an-naisaburi wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da sittin da tara bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamin fiqhu ne malamin ilmul kalam ne masanin nahawu da tafsiri sufi wanda ya shahara a wancan zamani cikin karni na hudu yace ya ji shi yana cewa almustami'u wanda ke yin saurare na as-sama da ake ta magana a kansa dinnan baina istitarin wa tajallin yana tsakanin alistitar ɓoyuwa wa tajallin da kuma tajalli ko dai ya zam wato kamar yadda suke faɗa akwai abubuwa guda biyu akwai mustalah guda biyu da suka shahara a wajen wato sufaye akwai attajalli da kuma alistitar wato su biyun suna kishiyanta juna ne haka ce attajalli shine zuciya ta samu ta yi inkishafi ma yankashifu lil qalb min ulumil ghaib wasu abubuwa na ilmomin gaibu ya zama an yaye wannan shamaki din na gaibu ga zuciya ta gansu shi suke ce matajalli a cikin mustalahat mustalahat na na yan sufai to akasin haka kuma shine alistitar ya zama zuciyar mutum duk wani abu na gaibu ya faku ya koyu an lullube mata shi ba ta ganinsa to a sai ke cewa zuciyar mai sauraron kiɗa ko mai sauraron kasidu yana tsakankanin waɗannan yanayin guda biyu ne ko dai zama a yanayi na istitar zuciyarsa ta zam tana rufe an ɓoye mata abubuwa na tajalli da ya kamata ta gani ko kuma ya zama ta samu tajalli din an yaye mata an bayyana mata nau'o'i na gaibu suna cewa shi tajalli din ya kasu kashi uku akwai tajalli zat akwai tajalli sifat akwai tajalli fi hukumi zat in suka ce tajalli zati abinda suke nufi shine Allah a bisa yadda suke faɗa Allah ya ma wani bawa mukashafa bawan ya ga Allah shi suke nufi da tajallin zati ko kuma tajallis sifat Allah ya ma wani bawa mukashafa ya ga hasken siffofin Allah sai kuma tajalli fi hukumi tajalli zat shine Allah ya wani bawa mukashafa amma a lahira to waɗancan biyun na duniya ne kenan suke magana suna wannan iddi'ain kuma suna kuruta shi to wannan tajallin aka san shi kamar yadda muka ambata shine istitar yace falistitaru yujibu at-talhib yace idan mutum ya samu kanshi a yanayi na alistitar na an boye mishi duniyar gaibu irin wannan yujibu yana tirsasa mishi zuwa ga at-talhib ya zama a cikin yanayi na rudani da rashin sanin me zai wattajalli yurithu tarwih idan ku aka mushi tajalli aka mushi mukashafa yaga zati ko yaga sifatu zat to zai samu kanshi anayi na at-tarwih zai ji dadin yanayin da shiga cikin annashuwa da shiga cikin farin ciki walistitaru yatawalladu minhu harakatul muridina idan aka ga mai saurare a cikin yanayi na alistitar na an ɓoye mushi zati ko siffarsa to anan ya tawalladu minhu harakatul muridina anan ne yake samun motsawa motsi da harka ta muridai ta ƙananan almajirai a cikin harka kira wa huwa mahallu da'afi wal ajzi wannan digire ne na rauni da gazawa su ƙananan mabiya muridai ba sa samun tajalli yawancinsu suna mahalli ne na istitar saboda suna da rauni suna da gazawa wattajalli ya tawalladu minhu sukunul wasilina shi kuma tajalli daga shi ne ake samun haihuwar natsuwa ta waɗanda suka samu saduwa da Allah wa huwa mahallul istiqamati wattamakkun shine matsayi na wanda suka samu istiqama suka samu tsayuwa a cikin wannan harka ta sufanci wattamakkun waɗanda suka yi ƙarfi a ciki suka kafa a ciki wannan duk maganan abu sahalin su'uluki ne da ake hakaitowa wa zalika sifatul hadara wannan siffar ta tajalli ita ce abin da ake ce ma halara zaka suna faɗan lafazin halara wanda shi kuma abin da suke nufi da shi shine majalisi na wato ko dai wa'azi ko tilawa ko zikiri irin wanda suka saba a zikirin jima'i ko ilqa'ul qasa'id na yabo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama da makamanta wanda suke yi a majalisu dinsu to yana cikin wannan majalisin waɗanda suka kai matsayin su da ake waɗancan da aka ce ashabu tajalli suna samun kansu a yanayi na zuciyarsu tana halarce zuwa ga janibin Allah subhanahu wataala hudurul qalbi ma Allah haka suke cewa tattaruwar zuciya ta zama ta koma ga Allah subhanahu wataala baki daya a irin nan laysa fiha illa rubuli tahta mawaridil haiba babu abin da zuciya ke iya yi face ta narke a ƙarƙashin a ƙarƙashin kwarjini abin da ke bujuro mata na kwarjinin Allah subhanahu wataala qala ta'ala Allah ya ce falamma hadaruhu qalu ansitu ragayri da suke hujja da umumat yanzu wannan ayar tana magana akan waɗannan aljanu da suke yawo suka zo suka ji ana karanta alqur'ani da suka bi suka ce wa junansu mu saurara falamma hadaruhu yayin da suka iso inda ake kata alqur'anin qalu ansitu sai suka ce a saurara to sai suka dauki wannan sai suka a fadada ma'anarta da nufin cewa a wannan majalisu da suke kullawa idan suka yi wannan shirin suna samun kansu ne a yanayi na wani gaibuba na fita daga yanayin da suke har su samu kansu a yanayi na tajalli rigajin magana da ya ɗauko daga wannan babban sufi abu salin as-su'uluki sai malam ya ce qultu ni ibn taymiya sai nace hadha kalamun ala ahwalis sama wannan zancen yana yin shi ne akan bayanin halin da mutane masu sauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe da sunan addini suke samun kansu a ciki wa huwa mutlaqun fis sama'i shar'i wal bid'i kuma wannan halin natsuwa da za a iya samun kai a ciki yana iya faruwa a wajen sauraron abin da yake shari'a ta tabbatar da a saurare shi kamar alkur'ani din kenan ko karatu na addinin musulunci ko makamantansu wal bid'i da kuma saurare na abin da yake na bid'a ne na kada kade da sauransu din lakinnahu ila wasfi halil muhdathi aqrab sai dai wannan yafi kusanci da yafi kama da siffanta halin wanda yake sauraron kirkirarre kirkirarren wato sama abin da yake na bid'a daga cikin nau'in sama'urin kenan wa hadha wasfun li ba'd ahwalihim wannan kuma siffantawa ne ga wani sashi na halayen da suke samun kansu fa inna ahwalahum adha'afu dhalika halin da suke samun kansu a ciki ya nunnunku akan abin da aka ambata anan domin sukan daga maganar shiru sukan samu kansu a halin ko dai mutum ya suma ko ya fita ayyacin shi ko ya tashi ya kama rawa ko makamancin haka wa amma istidlalu bil ayati fa fihi kalamun laysa hadha mawdi'u amma kafa hujja da wannan aya ta cikin suratul ahqaf falamma hadaruhu qalu ansitu وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين كفى هجة ونن آية أنا أما تين إتشي دليلي لتكي حكمت سامور إرئرا ونن حلرة ta sufanci to wannan wani zance ne wanda za a yi shi a wani waje ba a nan ba domin ba haka aya take nufi ba aya tana nuni zuwa ga abin da ya faru ne sannan tana ba da hukuncin wajabcin saurarawa alkur'ani ta hanyar insati da kuma mustahabbancin wani ya ce a saurara da makamanta wanda malamai suka fitar na fikihun da ke cikinta qala sai abul qasim al-kushairi ya kara cewa wa qala abu usman al-hiyari abu usman wato abin nan kenan sa'id ibn isma'il ibn sa'id an-naisaburi wanda ya rasu ta 298 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma wani sufi ne babba yana da ilimi sosai yace as-sama'u ala salasati awjuhin as-sama' yana da fuskoki iri uku fawajihun min halil muridina akwai fuska da take ta shafi muridai ne wal mubtadi'ina da masu farawa ɗan bana bakwai yastad'una bidhalika al ahwal al sharifa suna kokarin riskar hali na daraja da daukaka a wani lokacin wa yuksha alaihim fi dhalika al fitna wal mara'a amma ana tsoratar musu fitina da kuma yin abu na riya shiga cikin munafunci na riya matakin farko kenan matakin waɗanda suke masu farawa ne suna sauraron kaɗe-kaɗe da makamantansu amma zuciyarsu ba ta da tsarki don haka za su iya samun fitina za su iya zama riya suke wasani mataki na biyu lissadiqina ga masu gaskiya ya tulbuna ziyarata fi ahwalihim masu neman su samu ƙarin daraja a cikin matsayinsu a sufanci wa yastami'una min zalika ma yuwafiqu awqatahum suna kuma sauraron abin da ya dace da yanayin lokacin da suke ciki wa salisu na uku li ahli istiqamati min al-arifina sauraron kida da waka da sunan addini a hannun waɗanda suke ahlul istiqama wanda suka samu tsayuwa min al-arifina daga cikin masana Allah wa haula'i la yakhtaruna ala Allah waɗannan ba sa zaben lokacin da za su saurara ba sa zaben komai sai Allah fi ma yaridu ala qulubihim min al-harakati was-sukun duk abin da yazo a cikin zukatansu na motsi ko saurarawan zuciyar to suna mai da shi ne zuwa ga Allah su ne wanda suke halasta wa kansu komai da suka tuna ko suka so su yi ko suka ga ya dace su yi sai su ce ai zuciyarsu ta riya musu su yi hakan zuciyarsu kuma ta riga ta tsarkaka daga duk wani abu na duniya sakamakon tarbiyya da suka yi mata da haka in dai sun ji ta so wani abu ta yarda cewa Allah yana son wannan abin ke ko da abin ya saba wa shari'a za su aikata haka suke rayuwa qultu malam ibn tamiya yace hadal kalamu mutlaqun fis sama'i yatanawalu al-qismayn wannan zance shi ma zance ne sakakke ba a mai kaidi ba game da as-sama game da saurare yatanawalu al-qismayn zai dauki bangarorin guda biyu wato bangaren as-sama'u shar'i da as-sama'ul bid'i ya in ka lura shi kan shi kamar ya gaji da yi musu raddi ya gama wannan raddin da yake akan asama mun kusa kasar ashirin akan wannan magana ya kai a ce an ware shi ma littafi ne daban a ce juz'un fis sama ko ka'idatun fis sama kamar yadda ibnul qayyim ya mata yayi yayi har an abin nan har an samu malak sai yanzu ya gama wannan dogon zaton da yake akan as-sama din da yake daukowa daga littafin Abul Qasim al-Bushari Allah ya saka mishi alkhairi to nan sai ya ce faslun fi mahabbatil jamal ya gama da wancan Allah ya so mu ya mun samu ya gama faslun fi mahabbatil jamal ga wata gaba wadda ta bayani akan san kyau aljamal da aka sani kyau beauty san kyau wata kabiya ce ko wani theory ne mai zaman kanshi a gun malamai da masana falsafa da malaman musulunci da malaman psychology duka akwai theories da dama na kokarin fahimtar wai menene kyau ya ake fahimtarsa me ke mene ke haifar da shi ko waɗanne mutane ko kowaɗanne fannin ilimi da gwargwadon orientation ɗin ilimin gwargwadon abin da za su faɗa kenan akai to malam musulunci ma suna da magana akan aljamal musamman bayan samuwar waɗannan tafarki na gyaran zuciya wanda ake ce masufanci wanda wasunsu suka zaƙe sosai wajen mu'amalarsu da abin da ake ce ma kyau sawa'un wannan kyau ne a tabi'i na na ɗabi'a wanda ake gani a jikin mutane ko wasu halittu daga cikin halittun Allah ko kuma kyau ne alistina'i wanda aka kera shi kaman kyan sutura kaman kyan gida kaman kyan mota wannan duka abin ne aljamal ne alistina'i artificial beauty ne ko kuma ko kuma da ake cewa natural beauty halittar da Allah ya yi ta da haka mutane kuma a matsayin su na ɗan adam suka yi appreciating cewa wannan abin yana da kyau akwai wannan kamar da fara akwai a philosophy magana akan aesthetics theory na aesthetics da philosophy da literature da malaman psychology da sauransu duk suna da maganganunsu a kai waɗanda ba su ne asalin mahallin mu ba amma za mu ji abin da shi malam zai ambata anan wasu suna da alaka da wannan afkar ɗin malam ya ce sabata fi sahih muslimin an abdullahi bin mas'udin an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yadkhulu an-nara ahadun fi qalbihi mithqala habati خردل من إيمان ولا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال حبة خردل من كبر annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi daga Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda wanda yana cikin sahihu Muslim da sunan ta al-Imam Abu Dawud as-Sijistani da kuma Ibn Majah al-Qazwini rahmatullahi alal jami' manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kamar yadda Ibn Mas'ud yake labarta mana la yadkhulun nara ahadun fi qalbihi mithqala habati khardal babu ba zai shiga wuta ba ahadun wani mutum fi kalbihi alhalin a cikin zuciyarsa akwai mithqala habbati khardali akwai gwargwadon komayyar habba wato dan bakin kan nan na jikin ƙwayar dawa ko gero ko aburo ko ri'i ko makamantansu min imani a ce akwai wannan yanayin na imani a cikin zuciyarsa wala yadkhulul jannata ahadun fi qalbi mithqala habati khardalin min kibrin kuma wani wanda yake da gwargwadon wannan bakin komayyan na girman kai shi ma ba zai shiga aljanna ba to wannan gaba ta zama akwai iskali a cikinta domin kuma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faɗa a hadisi tabbatacce wanda yake cikin musnad imam Ahmad ibn Hanbal ya gaya ma ainihin sahabban shi kamar yadda Abul Ahwas al-ashja'i ya ruwaito auf ibn malik al-ashja'i ya ruwaito cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya musu yayi mafarki an bashi zabi da da a bashi rabin al'umma shi su tafi aljanna ko kuma a bashi ceto za a sa 'yan aljanna aljanna wanda suka yi laifi kuma a ba a musu horon da ya cancance su amma za a bashi damar ceto daga baya wanne ya zaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu sai ya zabi ceto saboda ya tseratar da sauran bangaren al'ummomin kuma hadisu shafa'a wanda ke cikin sai musulmi ya tabbatar da haka wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har Allah zai bashi dama ya shiga cikin wuta ya ɗebo mutanen da masu imani ne masu tauhidi ne zai gane su da alamomin ibada wajen alula da makamantansu waɗannan hadisai ne wanda suke hadisai ne da aka tattara su ma sun zama mutawatirai kaga abu ne wanda yake ma'alumin min addini bid darura to in aka ce kuma a wannan hadisin an ce babu wanda zai shiga wuta matukar akwai ragowar imani a zuciyarsa ko da dan gangane ne to su waye wanda annabi ya fitar din kenan ko mun gani sallallahu alaihi wasallam sai malamai suka ce to ɗayan biyu ne ko dai a fassara ana nufin wanda zai shiga wuta annan wanda a daidai sanda zai shiga din za a cire wannan nasibin na imani a cikin zuciyarsa zai zama a san zai shiga bai da imani ko kuma ya zama manzo Allah sallallahu alaihi yana magana anan wanda zai shiga wuta kuma ya zama wuta ita ce wurin zaman shi khalidi da biya abada to wannan fasara ta ma fi karbuwa ta fi karbuwa za su shiga wuta amma yana magana akan waɗanda ba su da imani kwata-kwata ina fata mun fahimci wannan su ne za su shiga a wuta sauran su kuma to ba su ake magana a nan ba waɗanda za a cece su daga baya Allah ka tsare mu daga shiga wuta to haka ta ɗayan ɓangaren ma da aka ce babu wanda zai shiga aljanna matukar akwai wani abu na kibir na girman kai a cikin zuciyarsa sai al'imamu abu sulaimana al-khattabi yake cewa an ce ma'anar wannan shine wanda ya takabburi ya yin imani takabbara anil iman ana magana akan wannan kiburu irin girman kan da fir'auna suka yi da shi da hamana da ire-iren su abu jahal da abu lahabi da makamantansu wanda girman kansu girman kai ne wanda ya hana su yadda da Allah to su ake nufi a nan suma ko kuma ya zama ana nufin shi ma sa'ad da za a shigar da shi aljanna musulmi wanda zai shiga aljanna a lokacin da za a shiga da shi aljanna to za a cire duk abin da ya saura na girman kai a zuciyarsa kamar yadda aya ta tabbatar da cewa wa naza'ana ma fi qulubihim min ghillin idan mutum zai shiga aljanna za a cire abin da zai iya saura a zuciyarsa na ɗabi'ar ɗan adam da ke jawo ya ga abin wani ya yi sha'awa ha abin ya burge shi har ya fara envy har ya kai ga hassada ɗabi'a ce to wannan ɗabi'ar za a cire ta daga zuciya kamar yadda nasin ƙur'ani ya tabbatar sai khattabi yake cewa to nan ma haka ne ɗabi'ar girman kai ɗabi'ar girman kai idan akwai ragowar ta a zuciyar wanda Allah ya mishi rahmatin shi aljanna to a dai san za ta aljanna sai a cire mishi wannan wallahu alam wannan fasara biyu kenan da al-Imam an-Nawawi ya kawo daga Abu Sulaiman al-Khattabi a cikin sharhin sa na Sahih Muslim to sai Annabi sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya aka ce ya ce wa fi riwayatin la yadkhulu al-jannata man kana fi qalbihi mithqala dharratin min kibrin qala rajul sai wani mutum ya ce wani mutum ya tambaya malamai sun faɗi maganganu da yawa akan waye wannan tambaya akwai akalla maganganu biyar akan waye tambaya al-Imam al-Qadi Iyad ibn Musa al-Yahsubi da shi da Abu Ubaid al-Qasim ibn Sallam a cikin littafin shi Garibul Hadith da kuma Ibn Abdul Barri an-Namari a cikin al-Istiab suka ce wani mutum ne mai suna Malik ibn Murara ar-Rahawi ko ar-Ruhawi duka akwai wannan tashkilin ko dai a ce ar-Ruhawi daga ar-Ruha ko ar-Rahawi daga suna wata kabila a Rahadin to wannan ra'ayin su malaman nan kenan alqadi iyad a cikin sharhin shi na muslim al-mu'lim kenan sai abu ubaidin al-qasim ibn sallam a cikin garibul qur'an wal hadith da kuma al-imam ibn abdul barri yusuf ibn abdul bar an-namari a cikin al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab Allah ya gafarta musu gabaki ɗayan su sai kuma ibn bakshwal shine al-imamu al'imamu khalaf ibn abdulmalik ibn bakshwan al'andalusi shi kuma a cikin kitabu sila yake cewa wani mutum ne mai suna abu raihana shi yawa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan tambayar abu raihana yayin da ibn al-madini ali ibn al-madini babban malamin nan shi kuma yace rabi'a ne ibn amir rabi'a ibn amir kamar yadda aka hakaito daga gare shi ibn abid duniya shi kuma ya karkata zuwa ga cewa mu'azu dan jabal ne wannan tambaya yayin da shi kuma ibnu hajirin ya kawo wata riwaya wadda ta tabbata a littafin mu'jam tabarani al-awsat wadda ke nuni zuwa ga cewa wannan ne sabit ibnu qais ne sabit ibnu qais ibnu shammas wannan babban sahabi daga cikin mubashshiruna bil janna wannan duka maganganun da malamai suka yi ne wanda ibnu hajar da kashe ke cewa to ta yiwu a tambayar ba mutum da ya yi ta ba akwai tambayar da wani zai yi sai wani ya ce ni ma ku na so ne irin wannan tambayar ba ganin ku da gun wa'azi ne haka tattara tambayoyi sai a ce to ga wata tambaya ta maimaitu saboda an samu tawafuqul khawatir tunanin mutane ya tafi iri daya akan abu ko kuma abin kowa na da damuwa a kansa sai ga mutane duka sun yi tambaya akai to ta yi wannan tambayar da aka yi saboda kowa na da damuwar akai ne domin abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a wurin sai zama kowa yana jin kamar fa ya samu wannan matsalar mutane da dama ko mabambantan mutane suka fara tunanin kamar sun samu wannan matsalar da haka sai wani mutum ya ce innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama to ai shi mutum a ɗabi'ance yakan so a ce tufan shi na da kyau yana so ya fito da anaka ya fito ya looking smart neat ya zama kayan shi lafiya lau ba wanda zai daga datti haka a cikin kayan shi kai ba bakanike ba ba kana hawan kwata ko kana gini a site ka bari ka bari kayan ka yi datti yanzu mata yan gayu ma hatta kitchen za su shiga sun yafa wani wani abu mai suke ce mishi akwai wani turanci da suke faɗa mai ni ba rike suna abun ba eh ni ba rike suna abu mai kace heprom yau wannan abin da ake daurawa yanzu na yan gayu saboda kai ya bata musu kaya ba za su shiga kaga da mun mata iyayen mu da suna da kayan shiga kitchen na datti ne kaman kayan yan gareji to amma ne yanzu su ba sa yin wannan da takalmin kwaskwas suke shiga da da da, da karin dan kwalin su ko gwagwaran su sai kuma su saka wani riga a sama su rufe saboda koda mai ya fallatsi haka ko datti to kaga mutane suna da wannan son gayin kowa yana so ya wanke rigarsa ya goge ya ganta fes fes to shin wannan ma yanzu girman kai ne yana so ya ga takalmin shi fes-fes ya ba shusha yana ya mushi wanki da ya shafa mushi mai faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibar batrul haq wa ghamtun wa ghamtun nas sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wannan aikin ne ba inna allaha jamilun lalle allah jamilun ne yuhibbul jamal kuma yana son aljamal kamar yadda Allah karimun ne yuhibbul karam kamar yadda Allah muhsin ne yuhibbul ihsan kamar yadda Allah saduqun ne yuhibbul sidq ga sunan da yawa kamar yadda ibnul qayyim ya bayyana a cikin littattafan shi wurare daban-daban kamar wannan gabar ma ila yau kamar yadda yazo a cikin alfawaid na shi ibnul qayyim din yake cewa jamaluhu ta'ala ala arba'i darajati jamal kyau na Allah subhanahu wa ta'ala abu guda hudu ne akwai jamalu zati kyan zatin Allah wanda ya ce wannan kyan ya ɓoye ga kowa Allah bai bayyana wa kowa shi ba sannan akwai kuma jamalu sifati kyan siffofin Allah siffofin Allah da sunayensa suna da cikakken kyau da kamala sannan akwai jamalul af'al kyan ayyukan Allah ayyukan Allah dukkaninsu masu kyau ne akwai kuma jamalul asma sunayen Allah kamar yadda siffofin shi suke da kyau haka sunayen shi suke da kyau sai ya ce alkibaru abinda ake nufi da girman kai batsarul haq watsi da gaskiya a faɗa mutum gaskiya ya yi watsi da ita ya kibi wahtikaru wa ghamtun nasi da kuma rena mutane algham shine alihtiqar wal izdira reni da ganin kowa bai isa ba al-imamu abd ibn humayd ya ruwaito wata riwaya wadda aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara da cewa al-ghamtu an ya ji'a mutum ya taho shamihan bi anfihi yana hura hanci yana daga kai yana jin takama da alfahari wa idza ra'a du'afa annasi wa fuqara'ahum lam yusallim alaihim wa lam yujalisuhum idan yaga talakawa da masu rauni lam yusallim alaihim ba zai musu sallama ba wa lam yujalis ilaihim ba zai zama tare da su ba mahqaratan lahum saboda raina su wannan shine fassarar da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ya tabbata ya an karkata zuwa ga cewa fassarar mauqufiya ce mauqufiya ce ga wanda daga cikin masu riwaya amma dai haka abin yake mutum ya zama yana da wulakanta wanda ke ƙasa da shi yana da raina waɗanda ba su kai shi ba ko wanda yake tsammanin ya fi su har ma ta kai ga koda sallama baya iya musu koda sun faɗi gaskiya bai iya karɓan gaskiya daga hannunsu to wannan yana da hali na girman kai wanda zai iya hana shi shiga aljanna Allah ya tsare mu fa qawluhu malam yace fadin sa yace inna Allah jamilun yuhibbul jamal qad udrija fihi husnu thiyabi husnu thiyabi allati hiya mas'ulu anha cewa da aka yi Allah mai kyau ne kuma yana son kyau an shigar a cikin ma'anar wannan kyan an shigar da kyan tufa kyan sutura mutum ya sa kaya masu kyau wanda suke na takama na isa wanda aka wanki su ko aka ɗinka su ɗinki na musamman kaga hiyal mas'ulu anha domin dama tambayan an yi ne akan sutura cewa inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan to da haka tambayar ta a cikin ma'anar wannan amsa akwai bayani game da sutura din nan fa ulima anna Allah yuhibbul jamal wal jamil da haka an gane kenan Allah yana son kyau yana son kuma mutum wanda yake da kyau minal libasi kyan tufa mutum ya sa tufa mai kyau to Allah yana son haka wa yadkhulu fi umumihi wa bi tariqil fahwa al jamil min kulli shay sannan kuma a cikin umumin nan akwai kowane abu mai kyau duk wani abu mai kyau to yana shiga cikin wannan ma'anar هذا كقوله في الحديث الذي رواه الترمذي إن الله نظيف يحب النظافة yace kamar yadda yazo a cikin hadisin da Tirmidhi ya ruwaito cewa inna Allaha nazifun lalle Allah yana da tsafta yuhibbun nazafa yana son tsafta da yake wannan hadisi ne da ifi kwarai da gaske al-Sheikh al-Albani ya takhrijin sa a cikin ad-da'ifa lamba ta 236 da kuma wani lafazi daban da yazo da irin wannan magana a lamba ta 786 shi ma batu akan girman kai abu ne mai hadari kwarai da gaske domin hadisai sun zo da yawa da suke nuna hadarin girman kai baya ga wannan da ke cikin sayan muslim alal misali akwai hadisin da ke cikin sunanta at-tirmidhi daga sauban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa huwa bari'un min al-kibri wal ghululi wad-dayn dakhala al-janna wanda ya mutu alhalin ya barranta daga girman kai ya barranta daga satar dukiyar al'umma ya barranta daga bashi da ya mishi katutu to wannan zai shiga aljanna a cikin wata riwaya ta Imam Ahmad da Ibn Majah ita ma sahiha ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man tawaba lillahi daraja ja'alahu Allah fil illiyin wanda ya sun koyar da kanshi ga Allah ko da mataki ɗaya ne Allah zai sanya shi a cikin daraja ta illiyun ta san sama wa man takabbara ala Allah darajatan wanda ma Allah girman kai koda mataki guda ɗaya ne wa ba'ahu fi asfalis safilina Allah ya saka shi a cikin can karkashin gidan wuta Allah ka tsare mu da haka abu ne mai hadari kwarai da gaske mutum ya kasance yana da girman kai yana da jiji da kai yana nuna kowa bai isa ba ya raina manya ya raina waɗanda suka fi shi koda kuwa akan abin da yake gani yana da gaskiya ne ba shi daga cikin tarbiyya ta kwarai wa qad thabata anhu fi sahihi annahu qala ya tabbata a cikin as-sahih a cikin ainihin wato hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha tayyibun yuhibbul atiba Allah yana da tayyib Allah mai mai tsafta ne at-tayyib shine al-munazzahu anin naqais wanda aka tsarkake shi daga duk wani abu wanda yake tawaya ne da yake wannan lafazin hadisin ba a haka yake ba aslan kamar ya faɗi hadisin da ma'ana ne asalin lafazin shine wanda yake cikin sahih muslim wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ayyuhan nasu inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalina yace ya ku mutane ku sani inna allaha tayyibun allah tsarkakake daga duk wani tawaya la yaqbalu illa tayyiban bai karban wani abu sai mai tsarki din wa inna allaha kuma lalle shi Allah amara almu'minina ya umarci mu'minai bima amara bihil mursalina irin umarnin da yau manzanni ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati yake ishara zuwa gare shi to a dan haka Allah subhanahu ta'ala yana da tsayyib ne yana da tsarkaka yana da tsarki kuma baya karba sai mai tsarki shine al-imamu alqadi iyad yake faɗa yana cewa wannan hadisi yana daga cikin qawaidul islami al'amma yana daga cikin ka'idojin musulunci wanda suke gama gari waɗanda ya tattara hadisai shi ma a kansu yana da arba'una fi alqawaid fi qawaidul islam al'amma kamar yadda nawawi yayi arba'una hadisa ko kuma bil ahra a ce ibnu salahi tunda shine ibnu salahi shine ya fara yin ya fara tattara hadisai na jawami'ul kalim ya tattara guda ashirin da shida ya yi majalisi na imla'i a kansu ya karantar da su ya yi sharhinsu ya yi magana a kan isnadojinsu shi ne asalin littafin arba'u na haditha da nawo ya ya samu wannan aiki na ibn salah shi kuma sai ya sake karantar da littafin tare da ƙara hadisai har suka kai arba'in ko da ɗaya ya ƙara kamar guda goma sha biyar kenan shine arba'unan nawawiya da aka sani to sai kuma daga baya ibnu rajab alhambali da ya zo shi kuma zai ma littafin sharhi sai ya ƙara suka kai hamsin kamar yadda yake a cikin jami'u al'ulumi wal hikam kaga shi nashi ya zama hamsunan rajabiya kenan duk da ba a cewa haka ko to shi ma alqadi iyad yana da arba'una haditha fi ahadisi qawaidil islam ko wani lafazi makamancin haka daga ciki akwai wannan hadisin shine Allah subhanahu wataala mai tsarki ne baya karban aiki sai mai tsarki aiki ya zama niyyarsa tsarkakakkiya ce ta tauhidi ce ba ta shirka koriya ba sannan nau'in aikin ya zama tsarkakakke ne ta fuskar Allah ne ya umarni da ai aikin sannan idan aikin na dukiya ne aiki ne wanda yake da dukiya ko da kuɗi ko da wani abu daga cikin mutamawilat to ya zama kuɗaɗen ko dukiyoyin da aka yi amfani da su wajen yin aikin su zama tsarkakakkun dukiyoyi ne shine Allah zai karba idan mutum zai yi sadaka ko zai gina masallaci ko zai wani abu to ya zama da dukiya ce mai tsarki zai shi ne abin da Allah yake so sannan zai karba da haka hadisin yana kwadaitarwa a mahalli na farko game da ainihin wato neman halas da amfani da dukiya halas don aikata alkhairi wanda kuma bi tariki mafhumul mukhalafa yana hani kenan game da neman dukiya ta haram ko kokarin yin aikin alkhairi dukiya ta haram malam ya ci gaba da cewa wa hadha ma yustadallu bihi ala istihbab at-tajammuli fi al-jum'i wal a'yad wannan yana daga cikin abin da ake kafa hujja da su wajen wato mustahabbancin at-tajammul cin gayu fil jum'i a ranakun juma'a a sallolin juma'a wal a'yad da sallolin idi na karama da babbar sallah كما في الصحيح أن عمر بن الخطاب رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه تلبسها كما يدي تبتع كين بخاري سيدنا عمر بن الخطاب الله يقارى ما سيدا يقوى حلة ونكايا ست قدامي كو تباع أنا سيروا في السوق أكاسوا أنكسا سؤابا كين شاقوا مثالي فقال sai ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama law ishtarayta hadhihi talbasuha ina ma da zaka sai wannan kayan ka sai wannan kayan ka dinga sakawa wanda zaka dinga sakawa kana fuskantar baki da ranar sallah da makamantar su faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna inna ma yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fil akhirah kadai waɗanda suke saka irin wannan kayan shine man la khalaqa lahu fil akhirah wanda ba shi da khalaq shine nasib ba shi da rabo a lahira Allah ka tsare mu daga rashin rabo a lahira wannan hadisi ne tabbatacce a cikin bukhari al-imam bukhari ya fitar da shi a wurare ya maimaita shi a wuri daban-daban kaman a cikin kitabul juma'a babu babu babu yalbasu ahsana ma yajidu babun da ke bayani akan can zaka yi sallar juma'a ka sa ka sa kaya mafi kyau da kake da su sannan ya fitar da shi a cikin kitabul buyu a wani babi da ya mai ban sha'awa da yake cewa babu at-tijara fi ma yukrahu lubsuhu lirijali wan nisa babun da ke bayani akan ya halasta ka dinga sai da kayan da ba kyau saka su ko mun gani ma'ana yanzu ka bude shago kana sai da su blouse ga blouse ga rawani ga kuma wasu matsatsin kaya ga sunan iri daban-daban ga takalmin kwaskwas abu iri komai kana sayarwa ba ruwanka domin misali yanzu a wannan hadisin da manzala sallallahu alaihi wasallam aka nuna mishi kayan bai ce aje a ce na hana sai da irin wannan ba in gane fikin da inda shi bukhari ya karkata kenan ayan manzala sallallahu bai hana a kasa kayan a sayar ba amma ya ce wanda zai saka to ba shi da rabo a lahira shine sai ibnu hadirin yake cewa to wannan yana nufin kayan idan ya zama akwai manfa'a ga wani sashen mutane game da su kenan misali yanzu zinariya akwai wanda ya haramta su saka akwai wanda ya halasta to ya halasta ka siyar haka mutumin da ke sai da kaya irin wanda mata suke saka waɗannan ya halasta su siya su sa a gida in su saka a gidajensu a wurin iyalansu da muharramansu babu laifi bai halasta ta fita bane watakila a ganta da wani irin kaya amma ya halasta ta saka a cikin gida kayan da ya halasta ta saka a wani yanayi akwai yanayin da bai halasta ba misali a ce kayan bacci kaga ya halasta ta saka a cikin gidanta mijinta ya ganta da shi fita ne bai halasta ta yi da shi ba to ba za ka ce to ba za a ce to shikenan ni ba zan sai da kayan bacci a shagona ba saboda ina jin tsoron kawai ta saka ta fita kun gane in kai haka za ka zama mai tanattu'i kenan dama abin da muke magana kenan ta saka mu wanda yake mijinta shi nake nufi da cikin gida ya kowa ya fahimta ba wai cikin gidan haya ko compound ba ta maka ga haya ko wanda suke sakawa su yawo da shi ma in baka gani a nan saboda kasar musulmai ne in ka je kudu zaka gani zaka ga mata suna yawo da kayan bacci wannan naiti da ka sani zaka ga ta fito da shi da safa ta zo siyan biredi ba abin da ya dame ta eh i har tela ya shafe shi ya shafa tela wanda yake dinka kayan mata ba ruwan shi da dalilin me yasa suke dinkawa sai in ya tabbatar da cewa waɗannan ɗinkin da suke dama su barna kawai suke a kai kamar misali a ce dama karuwai ne ko irin 'yan rawan gidan ajo ɗin nan ne dama ya san su a kan barna suke ta bayyana gare su misali kamar ɗan a ne ya ɗauki wani ya ce a jini nan ya aje shi ya san inda zai je masallaci za shi gidan shan wiwi zai je gun boka zai je na ruwanka da shi amma in ya ce kai ni gidan bokawa ne to kaga ba za ka kai shi ba kuma gane bambancin amma wanda baka sani babu ruwanka yana nan akan wannan asalin cewa ya halasta ka sai da wani kaya wanda makruhi ne amfani da shi sai ne sai ibn hajar yake cewa ya'ani idza kana mimma yuntafa'u bihi wa amma idza kana la manfa'ata fihi aslan fala yajuzu shine kamar a ce kana sai da gunki kaga shi bai da wata manfa'a shi bai da wata manfa'a gunki bai da wata manfa'a in banda kafirci da zai kawo ko to shi wannan bai halasta a sai da shi ko ka dinga sai da cross kaga shi ma bai da wata manfa'a in banda shirka da zai kawo to wannan bai halasta ba maganganun da malamai dai suka yi ka san al-Imam al-Bukhari ana takama da shi wajen fiqh yanzu wannan hadisin kan tashi da wuya kai kawai ka iya hararo wannan fiqh to shi kuma abin da ya hararo ke da aka ce babu tijara fi ma yukrahu lafsuhu lin nisa'i war rijali a can cikin mujalladi na uku na sahih bukhari kitabul bayu Allah ya gafarta musu Allah ya kara musu rahama to dan haka sayyidina Umar yau manzo Allah sallallahu alaihi wannan tai wanda yake nuni zuwa ga halaccin ko da mutum yana da sama da kai babu laifi kai mishi wani ka bashi wata shawara ta shafi rayuwar shi kai tsaye ko wani abu da ya shafi suturarsa ko iyalinsa ko abin hawan shi ba raini bane dan ka mishi shawara irin wannan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ma Umar kai ni zaka gawa abin da zan saka bai ce mishi haka ma'ana ya bada go ahead kenan ana iya irin wannan bada shawara din sannan kuma ya faɗi magana game da rashin halaccin sa kayan to wata rana kuma sai aka zo mai da irin wannan kayan sai kuma sai ya ɗauka ya ce a kai ma Umar dan khata ana kai ma Umar sai ya tashi ta jikin shi na rawa yana jin tsoro ya ce ya Rasulullah kaji kaji fa ka tuna abin da ka faɗa ran nan kuma zaka ce a kawo mini ko dai ban da rabo ne ce a na baka ne kai ka ba da kyauta shi to shine sai Umar sai ya aika ma wani dan uwan shi wanda yake Makka ya tunda shi ba musulmi bane har yanzu yana da yancin ya saka yana da yancin ya saka akwai maganganu akan wannan bawan Allah ya musulunta ko bai musulunta ba daga baya wani dogon zance ne mai zaman kanshi المهم يتي وهذا يوافقه في حسن الثياب ما في السنن عن أبي الأحوس الجشمي قال رآني النبي صلى الله عليه وسلم وعلي أتمار فقال هل لك من مال قلت نعم قال أي من أي المال قلت من كل ما آتى الله من الإبل والشاء قال فلتر, فلتر نعمة الله wa karamatuhu alayka wannan kuma yace wa hadha yuwafiqu wannan ya dace da ma yuwafiqu fi husn siyabi ya dace da wannan zancen bayani akan kyan sutura din nan ma fi sunani abinda ke cikin as-sunan an abil ahwasi al-juma al-jushami daga abul ahwas al-jushami shine auf ibnu malik ibnu nadla wannan tabi'i ne mu kiyaye ɗalibin Abdullahi dan Mas'ud ne da haka anan akwai wani abu da ya faɗin ka kuma asalin isnadin an abil ahwasi al-jushami an abihi ne in kaga in yace abul aswad abul ahwasi al-jushami qala ra'ani sai zama kamar shine sahabin to musamman kuma akwai sahabi mai irin wannan sunan Auf ibn Malik wanda wanda sahabi ne daga cikin jaruman sahabbai Auf ibn Malik al-Ashja'i da na ambace shi wanda yake da kissa mafarki din nan yana da wani kissa mafarki mai ban mamaki wanda akwai as-sa'ab ibnu jassama wanda aka hada su zumunta irin ta farkon musulunci din nan sai suka yi alkawari da juna cewa duk wanda ya fara mutuwa a cikin su to ɗayan zai yi kokari ya ga cewa din da aka yi shi wanda ya mutu zai kokari ya halarto ma ɗayan a mafarki ya bashi labarin me ake ciki a lahira suka yi wa kansu su wannan alkawarin to shi kuma sai ibnu jassama asab ibnu jassama ya fara rasuwa kuma sai auf ibn malik ya ganshi auf ibn malik din nan kafin wani mafarkin ya taɓa yin wani mafarki muhimmin mafarki a zamanin sayyidina abubakar ya ce mafarki ya ga umar dan khattab mutane suna tsatsaye kowa da takobi daya amma shi kuma da takobi uku sai ya ce sai na baka ya ce mashi mai ka fassara ya ce abin da ke gani shine umar dan khattab zai zama wani muhimmin mutum a cikin musulunci zai rike shugabanci kuma zai mutu da takobi sai ce a je a kira umar aka kira umar ya ce faɗa mashi mafarkin da gai ka sake fassara mai da aka faɗa wa umar ya ce wannan ai zance ne kawai na mafarki ya tashi ta babin shi bai damu da abin da suke faɗa ba to sai zan da ya zama khalifa da ya hudu nan a aljabiya ya ga auf bin malik ya kira shi ce zo ka zauna kusa da ni maimaita min farkin nan da ka ce mun kayi ya maimaita min shi yake cewa to ni kuma yanzu a madina a ce na mutu da takobi madina ai a madina nake ba a zubar da jini a madina yana nan a cikin dalailin nubuwa na albaihaqi da littafin abin nan tabakat na ibnu sa'id to da wannan mafarkin da yayi ya ga dan uwan shi din nan dan uwan shi ba shi labarin cewa da yace mishi ya akai yace an gafarta mini zunubai na amma akwai ta matsala ɗaya da na samu ita ce akwai wani bashi da na ansa a gun wani bayahudi ana nan ana ta mini shari'a akan shi yace kuma bashin nan dirhami goma ne suna nan a wuri kaza a gidana na an shi bashin ban ma kashe kuɗin ka je ka ga ma iyalai na a ɗauka a je a maimai da kuɗin shi yace sannan wance ƴata yace yace mishi duk abin da ke faruwa a gidana ana zuwa a gaya mu na san duk abin da ke faruwa yace wance ƴata an bani labarin cewa yau saura kwana shida ta mutu yace dan Allah ka je kai mata wasiya da alkhairi yana zuwa gidan ko ita rabba ta da lafiya ma ashe ciwon ajali ne bai gaya mu kowa ba amma lokacin yace akwai kuɗi kaza a wuri kaza masu siffa kaza a duba na wane ne ya dauka a kai mishi mafarkin yana daga cikin mafarkai masu ban mamaki kwarai da ake labarinsu to wannan shi sahabi ne shi ma sunan shi Auf ibn Malik al-Ashja'i shike rike da tutan Banu ashja a ranar fatu Makka ba shi bane a wannan wajen shi sahabi ne ya rasu shekara ta 73 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ke cikin isnadin shine Auf ibn Malik ibn Nadla wanda baban shi Malik ibn Nadla ya ce ra'ani annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya gani wa alayya atmarun ina sanye da atmar jam'u timrun imru da wasali ƙasa shine asabul khaliq kaya ya gaggu tsofaffin kaya kaya kwatankwacin na almajiri ko wani sabon motsatsiya ka ko wani matsolo wanda bai san kashe kuɗi misali dan zaka ga attajiri amma matsolo ne baya san kashe kuɗi riga shi ta kode ta mutu ta ta, lalace naira 50 ba za ka siye ta ba to ita ake ce matimru in suna da yawa atmar annabi ya ganshi da kaya irin haka faqala hallaka min malin yace ice ko kana da dukiya qultu na'am yace kware ko ya rasulullah Allah ya muni arziki qala annabi yace mishi min ayyil mali wani irin dukiya kake da shi qultu nace min kulli ma ata Allah duk abin da ka san Allah yana bayarwa ya rasulullah min al-ibli Allah ya bani raquma washa'i da awaki qala sai annabi yace faltura ni'matullahi wa karamatuhu alayka to ka bari a dinga ganin ni'imar Allah da karama da Allah ya maka ka daina boye karama da Allah ya maka wannan hadisi na cikin sunan ta al-Imam Abu Dawud da Nasa'i da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal kuma hadisi ne tabbatacce haka al-Imam al-Baihaqi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa da cikin Shu'abul Iman haka al-Imam at-Tabarani a cikin al-Mujam al-Kabir duka sun fitar da shi hadisi ne tabbatacce insha Allah kaga yana nuni zuwa ga umarni da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi akan mutum ya daina yawo da kaya marasa kyan gani wanda za su yi kama da talauci ya buge shi alhalin kuma bai buge shi din ba mutum ya daina sa kaya waɗanda za a gan shi a rena shi a ɗauka bai kai ya kawo ba wa fi sunani aidan an amr ibn shu'aib an abihi an jaddihi qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdihi Allah yana so a dinga ganin tasirin ni'imarsa a jikin bawansa Tirmidhi ya fitar da wannan da Limamu Ahmad da Ibn Hibban a Sheikh Al-Albani ya inganta wannan riwaya a as-sahiha a lambar hadisi na 1290 lakin hadha adh-dhuhura li ni'mati Allah wa ma fi dhalika min shukrihi wallahu yuhibbu an yushkara wa dhalika li mahabbati al-jamal yace kaga wannan ni'imar ana so ne ta bayyana a wajen godiyar Allah wato wannan bayyana da kyakkyawar kama ana so ne ya bayyana a cikin gode wa Allah wallahu yuhibbu an yushkara Allah yana so a dinga yaba mushi wa zalika li mahabbatihi jamal saboda Allah yana son mai kyau wato abinda ake nufi da Allah yana so ya ga tasirin ni'imar sa a tare da bawa shine bawa ya zama yana da yalwa ta fuskar shi da tunanin shi da taimakon na kusa da shi da bayar da abin da Allah ya bashi da din wani abu wanda zai hukunta cewa ya gode wa ni'ima Allah abin bai takaitu kawai akan ya saka kaya mai kyau ya ci mai kyau ya sha mai kyau wa hadha alhadith qad dalla qaumun bima ta'awwaluhu alayhi wannan hadithin da ire-irensa an samu mutane sun bata akan fassarar da suka mushi wa akharuna ra'awhu mu'aridan li ghayrihi min an-nususi wa lam yahtadu lil jami' wasu kuma suka ga waɗannan hadisan da suka ce a ci gayu suka ce a sa kaya masu kyau suka ce a yi kaza sun saba da wasu hadisai kuma waɗanda waɗanda suka zo da aka san wannan wanda kuma suna nuni kamar falalar datti da falalar kaya marasa kyau da irin wanda manzara sai islam ya ce wannan mai kaya mara kyau din guda ɗaya ya fi wancan wanda ya ci gayu din cikin duniya da irin labarin karuna da zai zo ya faɗa mana su to ya za a haɗa su menene ake so gayu ake so sosai ko ko rashin gayu ko ko tsakatsaki ko ko akwai wanda ya kamata su yi akwai wanda bai kamata su yi ba akwai waɗanda su nasu ya ya halasta akwai wanda nasu bai halasta ba da sauransu duk zai mana magana akan su insha Allah yace fal awwaluna na farkon waɗanda suka samu wato yanayi na rashin fahimtar waɗannan nassoshi kad yaquluna sune masu cewa kullu masnu'in rabbi jamilun duk abin da Allah ya halitta to yana da kyau liƙaulihi saboda Allah ya ce allazi ahsana kulla shay'in khalaqa Allah wanda ya kyautata halittar wanda ya sanya duk abin da ya halitta mai kyau fa nuhibbu kulla shay'in suka ce da haka mu muna kaunar komai komai da Allah ya halitta su suna kaunar sa wa qad yastadilluna bi qawli ba'd al mashayikh hasa dinga kafa hujja da zancen wasu daga cikin shehunnansu da suke cewa al mahabbatu narun تحرق في القلب كل ما سوى مراد المحبوب قونا سويا وتوتاتي da take konawa take kona komai da ke cikin zuciya in ba abin da ake so din ba wal makhluqatu kulluha muradu kuma dukkanin ababen halitta a wurin su su ne abin nufi ta wajen kyansu wa huwa la yaquluhu qa'iluhu amma kuma mai faɗan hakan ba maganar shi ba ta tabbatuwa in suka ce duk abin da Allah ya halitta mai kyau ne kuma su suna son duk abin da Allah ya halitta to wannan magana ba za su iya tabbatar da ita aikace ba fassarraha bi itlaqil jama'a da haka suke fitowa karar su faɗi cewa suna son abu mai kyau wa aqallu ma yusibu haula'i annahum yatrukuna al-ghayrata lillah mafi karancin abin da suke samun kansu a ciki na bata na kuskure shine suna barin kishi don Allah kishi na addini zai zo magana a gaba akan babun fil ghaira game da kishi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa akwai kishin da Allah yake so akwai kishin da Allah baya so Allah yana son kai kishi akan addinin sa kai kishi akan iyalanka kai kishi akan kaza da kaza Allah baya son kishi wanda babu fi ghairi raibatin da kishi wanda zai zama maka fitina ko zai zama maka hasada ko makamanta haka to zai zo magana akan kishi da matsayin addini game da shi to mutumin da ya ce komai mai kyau ya halasta kowa ya so shi to zai waye gari bayi da kishi yana iya gabatar da matarsa ga mutane don su gakkenta su so ta ya fito da ita bai ma so ta sata jikinta kamar yadda ake gani a mafi yawan mutanen da suka mai da kansu 'yan zamani ko suke ganin cewa su sun zaɓi salon rayuwar turawa ko rayuwar waɗanda ba musulmai ba suna ganin wanda yake suturce matansa da 'ya'yansa to kamar wani mutum ne mai zafin kai wani mutum ne wanda yake yana rayuwa a wani salon rayuwa na da da ire-iren wannan tunanin da suke to kaga abu na farko mafi karanci wanda za su rabu da shi shine za su rabu da kishin su su zama dayyusawa wanda kuma dayyus mutumin da bai da kishi yake da al'ada irin ta alade baya shiga aljanna kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi anil munkar za su kuma daina hani daga mummunan abu suna ganin ana aikata abu munkari amma za su ba da uzurin cewa to ai ai kyau ake bi ai ana so ne abin ya kyau za su iya ganin mata da suturu na tsaraici amma tun da suturan sun yi kyau to ba komai za su iya ganin ana yin abubuwa waɗanda suke na barna amma tun da abin yana musu kyau to ba komai ana iya yi da haka da ake ta waɗannan raye-raye da waƙe-waƙe da cakuɗe ɗeniya da ɓarna iri daban-daban duka da uzurin cewa ai abu ne mai kyau ai ana ganin kyan abu wal bughd fillahi za su daina jin haushi idan an saba wa Allah subhanahu wataala wal jihad fi sabilihi za su daina jihadi za su daina wani kokari na daga kalmar Allah gabaki daya wa iqamati hududihi za su daina kokarin tsaida haddojin da Allah ya ce a tsayar da haka har za su halasta abubuwan da Allah ya haramta da sunan kyau wa hum fi zalika mutanaqiduna ka ji magana annan zaka tara suna da tufka da warwara if domin kuwa la ya tamakkaruna min ar-ridha bi kulli mawjudin ba za su iya yarda su ce duk wani abin halitta ya musu kyau ba a ɗabi'ance babu wani mutum da zai ce dukkan abin da Allah ya halitta inda ya gani yana mai kyau dole akwai abin da bai mishi kyau sawa'un namiji ne bai isa ya ce duk matan da ke garin nan suna mai kyau ba haka mace ba ta duk mazan da ke garin suna mata kyau ba haka in ka shiga shago za ka sai kaya baka isa ba a ɗabi'ance ka ce duk kayan da kenan sun maka dole wani zai maka wani bai maka ba sawa'un sutura ne abun hawa ne abun amfani ne mata ne masu zuwa siyayyan kayan kicin ko na ɗaki ka je siyan kayan gini ne za ka sai wasu kayan finishin na gini fittings ko makamantansu ko za ka sai nau'in tiles ko wani abu dole sai kaga wani wanda ya maka wani ko bai maka ba dole ne ɗabi'a ce wannan in mutane suka jeru haka a layi suna wucewa sai kaga wani kaga ranka yana san shi wani ranka bai san shi wannan ɗabi'a ce to kaga kenan ashe ba sa iya ƙaunar kowane mawjud din ba sa iya ganin kyan kowane mawjud suna da zaɓi bisa ɗabi'arsu fa innal munkarat hiya umurun mudirra lahum wa lighairihim kuma abubuwan kyama da suke zuwa suna aikatawa mudirra suna da cutarwa lahum gare su su kansu wa lighairihim da kuma wasu su wa yabqa ahaduhum ma'a tab'ihi wa zawqihi wa hawahu sannan kuma kowanne daga cikin su zai saura ne ya zama daga karke yana tare da ɗabi'arsa da zauƙinsa da son zuciyarsa yana iya bin abin da yake so ne yana iya bin abin da zuciyarsa ke so ne yana iya san abin da san zuciyarsa yake so ne yunkiru ma yakrahu zawquhu yana kin abin da zaukin sa ke ki duna ma la yakrahu zawquhu banda abin da zaukin sa baya so wa yansalihuna an dinillahi daga nan sai su sabe su silale su kwabe rigar su daga cikin addinin Allah ba su sani ba ربما دخل أهلهم في الاتحاد والحلول المطلق وننسى ما هيش بتكين الاتحاد wato cewa Allah da halittu abu ɗaya ne wal hulul ko ya fara cewa ai Allah ya shiga cikin waɗannan halittu al mutlaq wa minhum man yakhussu al hulula wani yana hulul al mutlaq yace Allah ya shiga cikin komai wani kuma yana kebance hululin aw al ittihad bi ba'd al makhluqat yace akwai wasu halittu da Allah yake shigan su ba duka bane kal masih kamar yadda kiristoci suke cewa Allah ya bushe ne a cikin Isa almasihu aw Ali ibn Abi Talib kamar yadda ƴan Shi'a Rafida gulatun Rafida suke cewa Allah ya bushe a cikin jikin Ali ibn Abu Talib aw ghayruhuma ko wasu waɗannan mutanen guda biyu min almashayikhi na daga shehunnai a ce ga wani shehi ai Allah ya bushe a jikinsa wal muluki ko sarakuna wal murdan ko yara matasa shagirai فيقولون بحلوله في السور الجميلة ويعبدونها sai su dinga cewa Allah subhanahu ta'ala ya yi hululi ya shiga cikin asuwar jamila abubuwa masu kyau su ne asuwar jamila to shi ma kamar da muka ambata a bayan nan batun aljamal malamai sun yi kokari su fahimci menene aljamal at-tabi'i har suke ta kasa shi zuwa kashe-kashe zamu zo mu ci to haka mahabba din nan da suke magana a kanta za mu zo mu ji batu akan bambanci tsakanin almahabba akwai almahabba diniya ko kuma almahabba at-tabi'iyya so akwai wanda yake na addini da haka addini ke faɗan yadda za a yi shine inda ake san Allah da inda ake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da san alqur'ani da san sauran ibadoji wannan so ne na addini da haka addini ke faɗan ya za ko kuma so na ɗabi'a wanda yana da kashe-kashe akwai wanda maslaha take kawo shi akwai wanda kusanci ke kawo shi akwai wanda sha'awa ce take kawo shi akwai ga sunan iri daban-daban kowanne kuma da irin yadda malamai suke magana akan shi in ka koma littafin ibnu ibnu hazmin shine tsaukul hamama yayi magana akai haka ibnu qayyim al-jawziya a cikin wannan littafin al-jawab al-kafi liman sa'ala an dawa shafi shine adda'uwar dawa shi ma ya magana akan mahabba da abubuwan da ke alaƙa da ita haka arragibul asfahani a cikin azzari'a fi makarim shari'a dukkaninsu sun tattauna akan aljamal tabi'atuhu aqsamu mun zo insha Allah darasi na gaba zamu ambaci wasu abubuwa kaɗan haka game da wannan insha Allah za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba yake cewa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh